yau kuma yana son yi magana ne akan relationship and the both side girls and boys male and females so wai me sa a yanzu ba babu true love ne in a relationship me yasa babu true love a ce namiji ne yanzu alal misali namiji ne ce ma yarinya yana santa sai ta nuna ita ba ta san shi ko kuma a ce ya neme ta ba su daɗi ba sai suka rabu za ka je na condemning ɗinta yar iska ce ai shi ya ai na ba zan iya da rayuwarta ba shi yasa na fita harkanta ga duk namijin da ya min irin wannan ga duk namijin da ya ɗina da irin wannan sunan a'a shegiya ce tana buga runs ko kuma a ce a yar kwaya ce ko yar kodi ni fa ga duk namijin da ya mun ban yafe ba duniya da lahira saboda maza yanzu kun ɗauki wannan kaman idan ka nemi mace ka rabu da ita no, no man has the right to date her kun kuma ta muna da wani abu wallahi muna da wani abu namiji ne yanzu a ce kana nema na kana kira na so biyu so uku a rana na zo na samu wani da a rana yana tura min message so uku so biyar yana kira na he's my friend o amma yana kira na more than the way you call ko kuma yana message yana tura messages fiye da yadda kai kake mu what do you think he's trying to play a romantic role in my life and you think that I will not fall for him no you are very wrong malam in zaka so mace ka fito ka nuna mata kana son ta show her that there is nobody like her mu mata muna bukatan painting muna buƙatar mu ga a kowane lokaci ana lallaba mu ana lallaba mu kaman koyi kwanda idan ya faɗi zai fashe haka muke so mu gani sannan ke kuma ba maganar da na ce maza su dinga fetin ɗinmu ba sai ki zo kina wulaƙanta namiji har za a fara tunanin ko kin mishi asiri saboda mu ma shegu muna da haka daga kin ga namiji is madly in love with you sai ban san ko kuna so ku maida su fara kowa muku slave bane ko yayi ne i don't understand sai ka ga mace dan kin san yana son ki kina tunanin ba zai iya rabuwa da ke ko ya nuna miki ba zai iya rabuwa da ke ba then you start you start claiming big girl big auntie you be commanding him anyhow and idan wata tana ma brother ki you know you will not like it maza ko kin fi ko kin so zaki aure a kasan namiji zaki zaki zauna da iyayenmu suna misbehaving da yanzu haka ba har yanzu haka za a ce ba su tare da ba za ma su haife mu ba saboda haka maza mata nake son ce mata we should learn how to respect our men kawai don kina tunanin yana son ki you just be taking that for granted yi min kaza yi min kaza at times ma you be commanding him without any respect a'a it's a normal thing ko da a ce kina zaman kanki ne zo gidanki irin kina wanki yake dan taya nan kina abinci kina kici ne zo yana taya ki it's a normal thing wannan but the way you talk to him in the presence of people will make people to start thinking that wannan yarinyar ta rike yaran nan da magani ko wannan yarinyar ba ta da kunya ah i want him to do something for you baby help me and do something baby help me and do something sweetheart help me and do something and do this thing for me about ah, zo ka min kaza ah sai ka ce ni ka haife shi wata ma wallahi wacce ta haife shi ba ta mishi magana haka mata mata wo oh, mata we should learn how to respect our men yau idan kin samu ya fara bin wata a waje zaki ce he's a cheat dama haka halin maza yake ba su iya komai ba sai yaudara maza suna cheating anyhow while you are the one that caused all this if to say that you respect him you pet him da a ce kina ba shi girman shi yadda ya kamata da zai wannan abin ne ba zai yi ba you always like to be close to you amma sai ga matan auren ma wani lokaci miji ne fa ya tashi a wurin aiki but he was thinking that zan je gida yau haɗu da bala'i wani ma sai ga ya zauna a office ko ya tafi wani gurin yana wasting time ɗin shi daga ya dawo gida kawai ya ci abinci ya kwanta that's what he wants because his wife is not giving him happiness until his girlfriend is not giving him happiness sannan mu mata mata yanzu mun dauki wani banzan rayuwa yarinya sai ki tashi ki gudu daga gidan ubanki ki zo ki tattara ina ki na ki zauna a ɗakin saurayi a yi shaye-shaye a sha duk abin da aka ga za a sha kina shaye-shaye ko kuma a ce ki yana shan sigari kina sha yana shan giya kina sha kuna zama ku sha tare kina sanannen zai aure ki ne na san ba a daina irin wannan abun lokaci ɗaya ba a wa lokaci ɗaya amma ba yadda za a yi a ce ke kina yi a gaban shi kuma ko kuma a ce shi yana supporting inki kuna zama ku yi tare in kin gan saura yana supporting mace a irin wannan abubuwan duka yana yana kokari ne yana mata but you be advising her baby ya kamata ki daina abu kaza ya kamata ki daina abu kaza amma yanzu ki tattara ki ba aure ba ba sisin da ya kashe miki ki tattara inaki inaki ki zo dakin shi a matsayin ki nan mace da ya kamata you have to respect yourself ki kama kanki da zunubin kina tara kayanki kina tafiya gidan saurayi shi ba sati ɗaya ba sati biyu ba shekara ɗaya ba shekara biyu kin je kin kama zama kuna zaman dadiro me amfanin hakan kai kuma da kake hakan in aka yi da kanwar ka zai gaji sai na kashe shi sai ka kashe wa kai da kake da yar mutane wa ya kashe ka Abinda baka so a maka karka ma wani saboda haka gaskiya samari da yan mata ba mu gyara wannan rayuwar kwata-kwata ba ta da amfani ba inda za ta kai mu shi sa kowane lokaci magana na akan mu ba mu jin magana an ce fa nobody is perfect and i believe that nobody is 100% perfect but we need to know that ya kamata ka sani abinda da bai kamata abinda so a maka kar ka yi maka ma wani kar ka sa yar mutane ta tara kayanta tana disrespecting iyayenta because of you ta tattaro ina ta ina ta zo gidanka in aure ne ka aure ta kawai ka aji. amma maganar ta tattaro kayanta ta zo ɗakin ka ta zauna ke kuma da shi ke mara tunani ne ke Ba ki san me ke ba an yi asarar haihuwa kina ganin hakan ne kawai ya fi miki a zo a zauna sai ta lalata ki siya miki kodin yau gobe su siya miki jibi ma an ba kudin kodin din sun hada ki da wani alaji ne su ce ki je ki kawo kudi kuma ki kawo ki kawo musu ku zauna ku ci tare ke baki tunani amma idan kina sufa za ki samu masoyan masu kuɗin masu ɗan daidan daga cikin talakoki duk suna son hannun ki aure sai wanda kika zaba natsuwa mata zailot ki natsu ki natsu ke mace ne rayuwarki da namiji ba ɗaya bane mu mata mata muna da expiring date in ba ku sani ba mata muna da expiring date saboda daga kin kai shekara 25 30 35 40 kina ganin kin kai shekara 60 ba karatu kika yi ba baki da ilimi baki kula da jikin kina tunanin akwai wanda zai aure ki ne wa zai dau sai dai dan iska kaman ki wanda zai dauko ki wai a responsible someone zai dauko ki kawo ki gidan shi a aji saboda haka be sensitive namiji ko shekara namiji yanzu yana da shekara 60 ko 65 zai samu yarinya yar shekara 15 ya aura yar budurwa karamar yarinya amma ke kuma fa ki kai 60 din ga ko zaki kai labari a gyara dan Allah a gyara a gyara mata we deserve so much respect but first you have to respect yourself before somebody respects you mata masu neman mata 'yan uwansu ko kuma in ce lesbians <laughs> to um, na ji labarin kun ce wai sai kun sa ni ko kun initiating ina into the club that zan yi kuma ku za ku prove min cewa lesbian is better than sex to i'm waiting for that um, sana akwai wata banza da take cewa wai dubu ashirin ake biya ko nawa har take alkawarin ni idan har ta yi lesbian da za ta ba 150,000 150,000 ɗinki na banza ca to gaskiya kin bata layi amma kin san ya za a yi watakila i can change my mind so yanzu abin da nake so mu yi shine I'll send my account number to you. You should then send the money to me. Ina nan kin tura kuɗin kami na zan I'll be thinking about it daga nan ina nan ina ta cin kuɗin. kin gane so idan ina ne ina ta cin kuɗi ina cin kuɗi so idan kamin kuɗin ya kare I promise you that I will make my mind I will make up my mind whether zan yi lesbian ko ba zan yi ba then I will let you know amma maganar za ku initiating ɗina gaskiya ba alfa ba sai dai wata daban saboda haka kar ku fara fa kar ku fara abinda ba za ku gama ba magana ne dai akan ku na fara kuma zan ci gaba ne idan har ba ku canja ba dan ma kun ci sa'a bana sa hoton shegiya kun ci sa'a to kar abun ya kai na dan na sani wanda ya sani dai ba kun editin hoton mutum ku sa fuska na ku ce ni bace saboda haka make sure that fa idan za ku zo gurin ku zo da cameras um, a zo da camera gurin yadda zai dauka ya proving ma mutane yes this is alpha that is doing lesbian the girl that was busy insulting lesbians ita ne take lesbian let it be like that I love you all.